Sashen Hausa ne na murya Amurka yake magana akan mitoci goma sha shida 22 da kuma mita 25 sai kuma da talatin a matsakaicin zango. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu a VOA Africa kan mita 200.5 da ke birnin Yamai sai kuma tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalal da kuma niya fm za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com Jama'a salamu alaikum Usman Ahmad ne tare da Grace Alheri Abdu a nan sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC a cikin shirin lala a sariyar yau Lahadi 22 ga watan Janairun shekarar 2017 da farko ga kanin labaran duniya. To Usman Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Lahadi cewa zai yi magana da sabon shugaban Amurka Donald Trump karan farko tun da aka rantsar da su wato shi Trump din. kana zanga-zangar ta da hankali wa ko kuma jan hankalin gwamnati da mata suka yi a nan amurka tana kara jan hankalin kasashen duniya tsohon shugaban kasar gambia da ya sha kaye a zaɓe ya tafi gudun hijira a equatorial gini. to za mu ji a cikin cikakkun labarai kwanaki biyu bayan rantsar da sabon shugaban amurka wato donald trump wasu 'yan najeriya sun bayyana ra'ayinsu ko kuma fatan abin da suke gani a amurka ya taimaka wa kasashen afirka wanda suke tasowa yanzu wanda suke basu da wani abin da za su yi in ba an taimaka musu ba donald trump yi na kora da mutanensa to a mutanen afirka ba min kake son ya yi musu to ina so ya daidaita shi To kuma Amurka din za ta ba wa Nijar tallafin kuɗaɗe don wa ci gaban ƙasa. gwamnatin niger ta nemi gudunmuwa ƙarƙashin shugaban ƙasa alhaji muhammadu isuhu ga ƙasar amurka a taimaka ma gandarin kwanni To za ku ji jamhuriyar Nijar ɗin kuma gwamnati ta bayyana irin asarar da aka yi ta ciyawar ciyar da dabbobi sakamakon ambaliyar ruwa. Haka kuma a jihar Adamawa a Najeriya wata cibiya da ke koyar da haɓaka fasahar sarrafa harshe ta san kira ko kuma MC a turance ta yaya ɗalibanta karan farko. Akwai maimaicin mu na duniyar Amurka. Da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkama da warhaka ga cikakkun labaran. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Lahadi cewa zai yi magana da sabon shugaban Amurka Donald Trump karan farko tun da aka rantsar da Trump ɗin. Netanyahu ya faɗa a zaman majalisar zartawar ƙasar cewa yana shirin tattaunawa a kan lamarin Isra'ila da Falasɗinawa da Siriya da kuma barazanar Iran a hirar tasu da Trump yau. Trump ya yi alkawalin goyon bayan Isra'ila a yankin neman wato a yakin neman zabensa ya ce zai ɗauki birnin Kudus a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila duk da rikicin da ake yi kan matsayin birnin. Yau Lahadi ne kuma har wa yau Isra'ila ta ba da izinin gina ƙarin gidaje 560 a cikin uku daga cikin matsugunai da ke gabashin birnin Kudus. sama da isra'ilawa dubu ɗari biyar ne ke zaune a gabashin birnin kudus da yammacin kogin jordan a matsugunan da galibin gwamnatoci ke ɗauka a matsayin waɗanda suka saba wa ƙa'ida dubin dubatan mutane suka yi tururuwa a birnin washington jiya asabar da kuma waɗansu biranen amurka domin nuna adawa da tsare-tsaren shugaba donald trump masu zanga-zangar da suka hada da fitattun mawaka da 'yan wasan fina-finai da 'yan gwagwarmayan siyasa sun yi kira da a fita ra'ayi a dawa da tsare-tsaren trump kan shige da fice da batun canjin yanayi da kuma 'yancin mata masu zanga-zanga a birnin washington sun yi ta yi wa mawaƙiya madonna shewa lokacin da ta shigo taron bazata kusan ƙarshen jerin gwanon na sa'o'i bakwai da aka gudanar dab da majalisar dokokin ƙasa. Come on girls! Did you believe in love? Cause I got something Sauran fitattun da suka tsima masu zanga-zangar sun hada da mawaka Alicia Keys da Maxwell da shugaban fafutukar kara hakin mata Gloria Steinem da ta fice shekara da shekaru tana gwagwarmaya da kuma 'yar wasan fina-finai Scarlett Johnson. Come on girls! Did you believe in love? Scarlett ta ce, Shugaba Trump, ban zaɓe ka ba, ina mutunta ka a matsayin shugabanmu da aka zaɓa. Ina kuma so in iya goyon bayanka, amma da farko ina so in gaya maka ka goyi bayana. Dama masu zanga zanga sun yi niyyar jerin gwano ne zuwa fada White House sai dai yawan mutanen da suka fito ya sa aka sake shiri aka kuma ƙara yawan sa'o'in gangamin. An yi irin wannan gangamin a birane da dama na Amurka da suka hada da New York, Los Angeles, Atlanta da kuma waɗansu jihohi. Papa Roma Francis ya ce zai jira ya ga kamun ludayen shugaba Donald Trump kafin ya yanke hukunci. A wata hira da jaridar harshen Spaniya El Paris ta buga jiya Asabar da yamma, Papa Roman ya ce baya so ya yi riga malam masallaci ko kuma gaggawar yanke hukunci kan mutane. ya ce za mu ga take-takensa da ayyukansa kafin mu bayyana ra'ayi a kan shugaban na amurka da aka tambaye shi kan sabon salon mulkin da ya kunno kai a amurka da kasashen turai sai ya gargadi da cewa ai hankali da neman taimako daga wani a lokacin da ake fuskantar matsi Papa Roma Francis ya ce al'ummar ƙasar Jamus sun zaɓi Hitler a shekara ta 1930 daga baya kuma ya juya ya saka musu da mugunta. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. tsohon shugaban ƙasa amurka jimmy carter wanda ya faɗi zaben wa'adin mulki na biyu a shekara ta 1980 ya kasance tsohon shugaban ƙasar ta amurka da ya fi kowane daɗewa yana aiki bayan barin mulki Donald Trump shine shugaban Amurka na shida da Jimmy Carter ya halarci bikin rantsar da shi tun da ya koma garinsu a jihar Georgia bayan rantsar da magabacinsa Ronald Reagan a shekara ta 1981. I was the only former president for a Kata uh, ya ce, Ni ne tsohon shugaban ƙasan Amurka kaɗai da na ce zan je da daɗewa, Ina jin muna bukatar mu ɗauki lokaci mu fahimci sabon shugaban ƙasar mu kuma ba shi goyon baya. A hira ta musamman da murya Amurka ta yi da shi a cibiyarsa ta ayyukan jin kai da ke Atlanta. Kata, wanda yake hulɗa da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin, ya ce hanya ɗaya da zai iya taimakon gwamnatin Trump ita ce wajen ba su bayanan da suka tattara yayin gudanar da ayyukan cibiyar Katan. lokacin da yake shugaban kasa kata ya shiga tsakani a tattaunawa da aka ba lakabi tattaunawar camp david a shekara ta 1977 da ta kai ga samar da zaman lafiya mai dorewa tsakanin isra'ila da misira tsohon shugaban kasar ya ce yana fata trump zai mai da hankali wajen samar da zaman lafiya tsakanin isra'ila da falasɗinawa. labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke washington a gundumar columbia kwanaki biyu bayan rantsar da sabon shugaban amurka donald trump wasu 'yan najeriya sun bayyana fatan da suke yi na gani a wannan mulki na amurka ga wakilinmu umar daga ibadan a najeriya A ranar Juma'ar ta gabata aka rantsar da sabon shugaban kasar Amurka Mr. Donald John Trump a matsayin shugaban kasar Amurka na 45 karo na 48. Akan haka, ni zagaya a jihar Oyo, ni jira'ayoyin wasu 'yan Najeriya. Sunani ne Aliyu Gode mai injin. Menene fatan ka ga rantsar da sabon shugaban kasar Amurka Donald Trump? To ni hotar da wannan shugaban Amurka Donald Trump shine irin abatun da ya kama yi can da da suka wuce kamata ya manta da su ya dauki kowa nashi ne kuma ya taimaka ma kasashen afirka wanda ba wanda suke tasowa yanzu wanda suke ba su da wani abin da za su yi in ba an taimaka musu ba duk a samu ci gaba da fuskan tsaro da na wani sauran irin makaranta da abubuwa da sauransu dai sannan ita uwa ce sai ta dauki kowa nata ne sannan ya ci gaba da irkun kowa ya zan kowa nashi ne afirka da sauran ashiya da sauransu kowa ya dauki kowa kamar dan gida ne kuma kamar nashi ne sunana alhaji yaro an sai na da alhaji yaro muhammad asuman ni dan kebbi ne aku gunzalo local government ina magana ga wannan sabon shugaban kasa na Amurka. Don Allah da annabi idibi kowa dan uwansa dukkan mutum ya ɗauke shi mutum don Allah. Ba ma sun tashi hankali don Allah ya kokari duk abin da ka da kwanci hankali da Allah a taimaka mana da harkar tsaro. Saboda Najeriya ba ma da tsaro. Abu ya tarabare, komai ya tarabare. Yanzu nan abun da yake faruwa yanzu nan yanayin Boko Haram mun shiga wani hali. Shi nan alake. Me kuke son Donald Trump ya yi muku? Ana ba su shawara ya duniya ko mai ji daɗi kamar ya yi da mi kenan duk komai ko dola ya rage kasa saboda yanzu a ga dola duniya ne ina ba ta duka abu a samu kudi da abinci da komi da komi a Najeriya kowa ya ji daɗi. Sunana Abubakar Dangidan Gero. Menene fatan ga samun shugaban kasar Amurka Donald Trump? To fata na alheri ne ga Donald Trump. sannan kuma ina mai fatan alheri na niyoyin da ya wasu na kore baki to shi sassauta wannan nashi ra'ayi saboda yau duniya ta kowa ce sannan kuma ina mai fatan alheri ga kasashenmu na afirka sannan kuma ya dibe mu da idon rahama ta ina kake son donald trump ya fara aiki to wajen da nake son donald trump ya fara aiki wajajen jiba talakawa na afirka da nashi Suna sunana alhaji alhaji hassan jawaya menene fatanka ga sabon shugaban kasar amurka donald trump to muna so donald trump shiga wannan shabe ya ci shabe ya ci shabe yi na kora da mutanensa to sini muna so to a mutanen afirka fa min kake son yayi musu to ina so ya daidaita da shi ina so ya daidaita da shi to ko baka bani muna so ya daidaita da shi hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a nigeria saboda To har ila yau Amurka za ta ba wa jamhuriyar Nijar tallafin wasu kuɗaɗe don taimakawa ci gaban ƙasa ga wakilinmu daga birnin Kwanni. yanzu dai ta tabbatar cewa kasar amurka ta amince da saka biliyon 250 wa jamhuriyar nijar domin bunƙasa noma kiwo da yin hanyoyi da sauransu ta hanyar millennium challenge of corporation da ake cema mcc daga cikin waɗannan kuɗaɗe kasar ta amurka za ta amfani da biliyon 47 domin sabunta damu ko gandarin birnin kwanni wannan ko da zumar bunƙasa noman rani da na damana don yaƙi da karamcin abinci a cikin wannan ƙasa kasar wannan yasa hukumomi na bariki da na gargajiya ganawa da manoman gandari domin faɗakar da su akan wannan tallafin na kasar amurka kuma a wurin taron mai martaba sarkin kwanni alhaji muhammad salifu ya yi bayani wa manoman kamar haka ma'anar taro shine kun san kowa na da labari cikin ƙasar kwanni ko ma ƙasar Nijar cewa gwamnatin Nijar ta nemi gudunmuwa ƙarƙashin shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isuhu ga ƙasar amurka a taimaka ma gandarin kwanni kala dai mutane na doka abin waka harko ya tabbata yanzu za a yi aiki cikin watan tara 'yan allah yarda na turawa kuma gudunmuwa ba karama ba gandarin kwanni kawai abinda za a kashe ciki miliyon dubu arba'in da bakwai idan ina so in tuna mutane kuɗaɗayin ne na lanho nasu turawa suka yi muna taimako da su wace a gudunmuwan mu wadda za mu nuna hakika mu mutane muke masu son abin nan kuma waɗanda sun kasan ciwon kansu dalilin wannan mun ka kira mutanen waɗanda da ni zada ma domin mun san cikin gandari akwai mutane da yawa da ba su biyan ekoki mun san da yawa akwai waɗanda aka biya miliyoyi su riki mun san da yawa akwai waɗanda suna nan shugabannin ne ne na masu ekoki an ba su kuɗaɗai sun ki zuba shiko ko aliyu usman shugaban ma'aikatar onaha mai kula da gandoran birnin kwanni da malbaza ya kara muna bayani game da wannan taron wani tallahi ne ƙasar niger ta samo daga ƙasar amurka na miliyar na guga miliyar dubu ɗari biyu da na aikace-aikace cikin ƙasar niger abin da ya shahi noma da kiyo da hanyoyi to cikin waɗannan kuɗin miliyar 250 gandarin kwanni shi ɗai ya samu kwatancin miliyar 47 47 waɗanda za a sa a yi wannan aiki bature ko bai sa dala shiga banza so sun binciki waɗanda za su yi ma aikin su san a kana suke tahe cikin aikin da suka yi wacce diya suke amsa ga manoma watan diya suka amshe ta mi suka gari da ita shin cikin kashi 100 kashi nawa aka amsa saboda haka muka zo da mu da ma'aikatan ƙasar kwanni muka taru da duk wani wanda a shugaban al'umma mun ka tattauna domin bashin da agga manomi shi kokari shi biya shi a nasa bangaren abdu mamman shugaba na haɗin gwiwa na ƙungiyoyin manoma gandari na ɗaya da na biyu ya ce wannan taron na su gyara zaman su ne dalilin wanga taro tallahi na wanda gwamnatin ƙasar nijar ya samo ga gwamnatin amurka wanda aka zo za a sabanta mana gandarin kwalli da madukan kuɗi arba'in da bakwai wanda za a kashewa cikin gandarin shi shine dalilin mun kirayi wannan taro saboda yana da kyau kamin a tunkare ka a ce zaman ka na gyare haka ma a wajen manoma wannan taron ya yi kamar yanda sahabi isa wani manomi ya shaida mini lalle turawa tallafin da za su ba suwa lalle sai sun gani mu ma kakana mu bisa ga hakan ga sun kai muna jawabi mun fahimta haruna maman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To har ila yau dai a jamhuriyar ta Nijar gwamnati ta bayyana irin asarar da aka yi ta ciyawar ciyar da dabbobi sakamakon ambaliyar ruwa da kuma matakin da ta ɗauka ga wakilinmu daga birnin Yamai. Dans la région du nord de Tawa, dans la région de la Zawak, dans la région d'Agadez, et dans une certaine partie de Difa et Ministan cikin gidan jamhuriyar Nijar bazu mohammed ya gaya wa masu hannu da shuni cewa yankunan da wannan matsala ta karancin ciyawar dabobi ta fi kamari sun hada da Agades, Tawa, Zander da Difa saboda barnar da ambaliyar ruwa ta haddasa a damanar da ta gabata. kimanin ton dubu goma sha biyu na ciyawar dabobi da ke daidai da kashi 48 daga cikin 100 da ake bukata a kowace shekara nous restons très préoccupés par le déficit fourrager de l'ordre de 12 000 tonnes de matière sèche soit environ 48% des besoins tuni dai kungiyoyin ƙasa da ƙasa suka ɗauki matakai domin tunkarar wannan matsala ta hanyar wasu kuɗaɗe dalar amurka miliyan goma da jagoran tawagar majalisar ɗinkin duniya a nijar fodin jami barin gado ya sanar cewa an keɓe domin tanadin cimakar bisashe a wannan shekara nous avons reçu uh, pour les pays euh, sous de dollars euh, du fonds central de secours d'urgence hukumomin nijar sun yaba da wannan mataki da suke ganin zai kwantar da hankalin makiyayan da ke cikin matsananciyar bukatar ciyawar dabobi sai dai malam amadu dangi mamba a ƙungiyar makiyaya ta aren ya gargaɗi waɗanda za a damƙawa ayyukan rabon wannan tallafi su yi adalci kaga sai a ce ai alhamdulillah amma eh, saura da mi na malam bahaushe ne ya ce ba garan garan ba taimai saboda ana kai koke ko wani lokaci ga sunan waɗannan macaya amma gaskiya da koken ya aiho kahin ya kai ga hannun macaya su da kansu ga waɗanga shekaru dai duka da muka gani akwai wuya ya kai ga macayan wada ake so da muke so su masu hannu da shuni su ɗauki mataki su ɗauki hanya biyu su ba ƙungiyoyin macaya su ce ku kai ga macaya su ba gwamnati su ce su kai ga macaya da baya muna roƙonsu da Allah da annabi su zo su bi so da ƙawa su gani shin abun da muka bada nan ya kai ko bai kai ba wannan ne ya taimaka ga macaya amma in kuma ka yi abu ka ba da shi ne ka yi jifa mata ta musa da shi kuma ka ga abun da da kin yi rina a kaba. Kiwo na daga cikin manyan ayyukan da aka fi dogaro a kan su a Nijar haka kuma yana kan gaba a jerin hanyoyin samar da kudaden shiga ga talakawan kasar sai dai gwamnatin ta Nijar ta ce faduwar darajar naira ta yi mummunar illa ga wannan haraka a bana saboda yadda farashin dabobi ke ci gaba da faduwa a kasuwannin ciki da wajen kasar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To haka kuma a jihar Adamawa muka koma cikin Najeriya wata cibiya da aka kafa don haɓaka koyar da fasahar sarrafa harshe mai kama da sankira wato MC a turanci ta yaya ɗalibanta na farko. Cibiyar Concol Silver Tongue wadda kafa a shekara talib shida domin koya wa ɗalibai fasahar sarrafa harshe, salon zubi da tsarin magana wajen gabatar da shirye-shirye a manyan tarurruka bukukuwa da walima. Ita ce ta farko a arewacin Najeriya wadda sauran sassan kasan nan ta zame tamkar sana'ar dogaro da kai. Dr. Abba Tahir shine shugaban cibiyar koyar da fasahar sarrafa harshe, salon zubi da tsarin magana mai kama da sana'ar sankira al'adance da ke yola fadar jihar Adamawa. ta bangaren shirya mutane lamari haka kamar kana da wurin biki kusan kowane sati ko kuma kowane rana ana yin aure kuma auren mu yanzu a arewa musamman ba auren da za a yi ba a yi wani program ko wani launching ko wani walima a gani yawanci kuma ba a yin shi kamar yadda ya kamata ko kamar yadda ya dace ko kuma a yi shi dai a tsari kaga da yawa daga cikin ɗaliban sun soma wannan tunani A ah, to a yi yin wani hall kawai rika cewa mutane wannan wancan duk wani walimi walima sa wasu na'urori wanda ake amfani da shi kaga eh, zan rika samun kuɗi ko dubu goma sati kaga yayi tsohon manajan gidan talabijin na tarayya da ke yola chief timawus matayas wanda ya halarci bikin yaye ɗaliban ya mini bayanin yadda sana'ar gabatar da shirye-shirye a manyan tarurruka ke haɓaka a sauran sassan najeriya jari ne ba gane nan ba magana ita ce jari na kuma to iya da suka yi samu lokaci suka zauna nan suka yi karatu zai musu amfani sosai tun ba ma yara masu tashi ba don yanzu zaka ga duk wanda ake kiran sa AMC ai biya ake to in ka da kyau sai class din ka hau sai ka ga kananan taro ba a kiran ka sai a manyan taro kuma manyan taro sai a biya mai yawa aiko daga cikin ɗalibai arba'in da biyu da cibiyar ta iyaye akwai 'yan jaridu ma'aikatan bankuna jami'an tsaro da kuma 'yan kasuwa ga abin da wasu daga cikinsu ke faɗi game da cibiyar da farko ga malama rabi usman na ji daɗin wannan koyarwa da aka mi darasin da na koya ya bani muhimmin dama na iya shiga ko zama a cikin jama'a na yi magana ko na yi na haɗa taro wanda za a haɗa a neme ni a matsayin ko na 'yar kasuwa ko kuma na na kaina zan iya yi a rayuwa saboda abin da aka koyar mini ya danganci aikina a matsayina na 'yar jarida a sunana muhammad abdulrahman abba abun da na koya a nan shine na samu dama na shiga cikin ɗalibai an karantar da mu a phonetic and phonology da kuma yanayin pattern na rubutu da kuma na samu isasshen wato courage ko confidence wurin yin magana a wurin mutane ko da su nawa ne alhamdulillah na ji daɗi baya ga fasahar sarrafa harshe salon zube da kuma tsarin magana a wajen gabatar da manyan tarurruka cibiyar na koyar da karin harshe ga 'yan jarida sanusi adamu sashen hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya ana tare da sashen hausa na muryar amurka ne a washington dc sai kuma a kasance da mu don shirinmu na gaba we are not merely transferring power from one administration to another. Yau shirin namu zai dubi ne kan wasu daga cikin muhimman batutuwa da sabon shugaban Amurka Donald Trump ya a da ya yi bayan da aka rantsar da shi a matsayin shugaban Amurka na 45. Sannan za ku ji cewa wasu masu zanga-zanga sun yi ta kai hari kan wasu shaguna a cikin birnin na Washington DC jim kaɗan kafin rantsar da Trump. sai a kasance tare da mu domin jin karin bayani a cikin shirin namu na duniyar amurka sunana mahmud lalu. to sabon shugaban na amurka donald trump ya fara jawabin nasa ne da nuni da yadda kan amurkawa ke haɗe we the citizens of america are now joined Barkawa kanmu a haɗe yake a ƙoƙarin da muke yi na sake gina ƙasarmu. Baki ɗayanmu za mu samar wa wannan ƙasa da duniya makoma na wani tsawon lokaci. Lallai za mu fuskanci ƙalubale, amma kuma za mu yi nasara. Trump ya kuma kara jaddada alkawarin sannan da ya ta yi lokacin yakin neman zaɓe na barin Amurkawa ana damawa da su a harkar gwamnati. We are not merely transferring power, Bikin wannan rana yana da matuƙar muhimmanci saboda a yau ba wai muna miƙa mulki ne daga wata gwamnati zuwa wata ba. A'a, muna miƙa mulki ne daga birnin Washington DC zuwa hannu. Ya kuma yi magana kan dangantakar Amurka da sauran ƙasashen duniya, wani batu da a lokacin yakin neman zaɓe yake cewa ana cutar Amurka. We've defended other nations' borders Muna kare kan iyakokin wasu ƙasashe yayin da muke ƙin kare namu. Muna kuma kashe maƙudan dalolin a ƙasashen waje yayin da kayayyakin more rayuwa a Amurka suna ta taɓarɓarewa. While America's infrastructure has fallen into disrepair and decay. Ga dukkan alamu jawabin na Trump yana nufin cewa sai gida ya ƙoshi kafin a babaye wani wuri. From this day forward, waɗannan abubuwa da na zayyana muku a da kenan mun taru a nan a yau domin mu yi magana da murya ɗaya wacce za a ji ta a kowane saƙon birnin ƙasar nan da sauran manyan biranen duniya cewa daga yau mun buɗe sabon babi kan yadda za mu mulki ƙasarmu daga yanzu amurka ce farko amurka ce farko a duk abin da za mu yi America first. sai dai duk da haka trump ya ce zai sake karfafa dangantaka da kawayen amurka ya kuma kulla sabbi za mu karfafa dangantakarmu da tsofaffin kawayenmu sannan kuma mu yi wasu sababbin kawayen sannan mu haɗa kan duniyar da ta waye domin yaƙar masu tsatsauran ra'ayin addinin islama ta yadda za mu kawar da su To gabanin jawabin na Trump kuma yayin da ake zanga-zangar lumana wasu ɓata gari sun bi wandunan wasu shaguna suna ta farfasawa tare da kifar da kwandunan shara lamarin da ya sa 'yan sanda suka far musu da yaji mai saka hawaye. wasu binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a nan amurkan sun nuna cewa donald trump zai kasance shugaban kasar na farko mara farin jini cikin shekaru da dama yayin da yake shirin kama aiki a ranar talata da ta gabata ne sakamakon binciken jaridar washington post tare da haɗin gwiwar gidan talabijin na abc suka nuna cewa trump shine zaben shugaban ƙasa na farko mara farin jini cikin shugabannin amurka bakwai da aka rantsar da su a shekarun baya baya ga haka gidan talabijin na cnn shi ma ya fitar da sakamakon wani bincike da ya gudanar a 'yan kwanakin nan wanda ya nuna cewa amurkawa da dama na sukar irin kamun ludayin trump kan yadda ya tafiyar da harkokin karɓar mulki tun bayan da ya lashe zaɓe a watan nuwamba dukkanin sakamakon binciken kafafun yada labaran sun baiwa trump maki 40 wanda nesa ba kusa ba ya gaza na barack obama a lokacin da ya karɓi mulki a shekarar 2009 kuma ƙasa da maki 60 na farin jinin da yake da shi a lokacin da ya soka a mulki sai dai trump ya soki sakamakon binciken inda ya ce mutanen da suka yi hasashen zai fada a lokacin zaɓe su ne suka yi wannan bincike to yanzu dai yanayin kamun ludayin trump a tashin farko shine kadai a cewar kwararru zai ba da haske kan irin shugaban da yake so ya zama masu sauraro da haka kawo karshen shirin namu na duniyar amurka sai kuma wani mako idan allah ya kai mu za mu zo muku dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin daukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to kafin mu kare ga kanin labarai amma kan grace in ce miki takaitattu ne yanzu ko <laughs> shugaban kasar gambia da ya faɗi zaɓe ya jami ya tafi gudun hijira jiya asabar da dare abinda ya kawo ƙarshen mulkin kama karyarsa na shekaru 22 da kuma rikicin siyasar da ya kusa kai ɗaukar matakin soji a ƙasar ta afirka ta yamma jami bai yi wani jawabi ba lokacin da ya tashi daga tashar jirgin sama ta banjul da iyalansa a wani jirgi da ba shi da tambari da ya isa equatorial guinea bayan 'yan sa'o'i shugaban ƙasar guinea alpha conde ne ya yi masa rakiya wanda kuma ya shiga tsakani a tattaunawar neman wanzar da zaman lafiya da kuma gani ya sauka daga mulki lafiya lau Ƙungiyar Tarayyar Afirka da kuma Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya duka sun goyi bayan shiga tsakanin. ficewar jami daga kasar ta ba da damar mika madafun iko ga adama boro wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar makonni uku da suka shige an rantsar da baro ranar alhamis a ofishin jakadancin gambia da ke makwabciya senegal ana kuma kyautata zaton nan ba da dadewa ba zai koma kasarsa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa cewa zai yi magana da sabon shugaban Amurka Donald Trump yau karan farko tun da aka rantsar da Trump. Netanyahu ya faɗa a zaman majalisar zartarwar ƙasar cewa yana shirin tattaunawa akan lamarin Isra'ila da Falasɗinawa a Siriya da kuma barazanar Iran. Yau Lahadi ne kuma har wa yau Isra'ila ta ba da izinin gina ƙarin gidaje 563 a uku daga cikin matsugunai uku da ke gabashin birnin Kudus. dubin dubatan mutane suka yi tururuwa a birnin washington jiya asabar da kuma waɗansu biranen amurka domin nuna adawa da tsare-tsaren shugaba donald trump da takaitattun labaran shirin namu ya kammala amma kuma kafin mu sallama da kuma na mika sakon ta'aziyya ga abokiyar aikin mu Grace Alheri Abdu na rasuwar gwaggonsu su Awo Adamu Koli da kuma wani da ake kira da rabaramba Bawa Sadauki shi ma a shi kuma a nasarawa malumfashi Allah ya ji kansu da gafara yanzu a madadin Grace Alheri Abdu din da ta taya ni gabatarwa Jubahiro jojo ne shi ne ya ba da umarnin shirin sai injiniyan mu na yau Al ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya